yarin kowa da manzon Allah nan ne ka son mu tsaya abinda zan kara da muna da shi shine mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da wa jami'an tsaro addu'a ana samun nasarori duk wanda ke ganin abubuwan da ke gudana ya san cewa Allah yana talakawan Najeriya tare da haka kuma sai mu ci gaba da addu'a ba dubara kuta ba ba wayon ku bane taimako ne na Allah duk da har yanzu wasu wurare na nan cikin matsala da yanayi na hali na ko kaka saboda ni saboda yan ta'adda suna takura musu amma tsakani da Allah ana samun ni ana samun nasarori kuna ji karshe dai gwamnatin tarayya ta gamsu ta yarda shahe-shahen da aka koma ana yi da ma na cewa babu maganin su kalla turji sai a zauna a yi sulhu da su ta'adda manufa na a ɗauki kuɗi a bayan ta'adda to Allah ya sa sun gane kuna jin Allah ya ji kan badar ba ya mutu ba kuna jin shekaran jiya an hira da shi yana cewa yana ba jami'an tsaro umarni su kama da turji ya Allah muna roƙo ka ba da nasara ga wannan aikin ya Allah ka sa a kama da turji ga hannu bayan an kamo shi a kira murtala da shi mai intabi wato ina maimaita muku wannan shi ake kira tafawul a kira a kamo da turji a kira murtala shi zai interview da shi ta kwanka kafin mai hukunci ya Allah ka cika mana wannan gurin abin da ya kamata ku sani jagorori na yan ta'adda ko kun ji wani hukunci Allah na cewa ai kashe su ba shi zai kashe ta'addanci ba wallahi duk mai hankali ya san kashe jagorori yan ta'adda yana rage ni yana rage ta'addanci ku dauki misali da Boko Haram abin da ya faru da Boko Haram ana kashe Abubakar shinkau don Allah an ci galaba su ko ba ci kamar irin ada alewu kamar ba kwaikwayo da shi kun san na faɗa muku akwai wasan kwaikwayo ciki kamar wa kamar irin su dogo gani tsakanin ku da Allah abin da ya faru da Halilu bubu ya kare da bayan ta arewacin Najeriya ko bai kai ba an ga wani abu na kariya gare su ko ba a gani ba muna roƙon Allah yadda Halilu bubu ya Allah ka sa duk sauran yan ta'adda ka sai irin wannan cikawa ya Allah ka gwada mana gawo ka nuna mana bello turji an kamo shi to abin da ya kamata ku sani mu yi ta addu'o'i Allah yana karɓar addu'o'in sai dai kuma akwai mallaman fa da yan naira ta hi Allah suna nan suna makirci makirci ku da Allah magana akan turu birni yau murtala bello ya fara ta yanzu maganar da nake muku shekara biyar ina jefa tahaddi ina jefa kalubale ga wasu turu birni zan fara da sakwato shekara biyar kuma sanda nika jefa da bala'i yi bala'i sun kai da kamfin sun hakoma APC don mi saboda ko san mai ka harbi in ka shiga APC za a wanke don haka ko kun ji wani munafikin Allah na cewa an wanke wane sai ka ce in akwai musai da makil za kai yi annan farko wan wanke shi a faɗa muna ma'aikata wadda ta wanke shi ko wane ne wannan shine kalubalen murtala gani. wallahi abin da nika ce muku wallahi ku yi a hankali ni ma cikin abubuwan da nake rike da su wallahi ban saki ɗaya bisa goma ba ban saki ɗaya bisa goma. je ba a nemi masu zargi ba in akwai masu zargi to murtala bello akan takarda duk yan siyasar da akwai in ma akwai yan adawa to sanda murtala bello ka zargin su ba su ko ba su ko san za su yi takara ba murtala bello ya ji in kuna son ku yi ma murtala bello raddi abubuwan da ya faɗi murtala bello ya faɗi abubuwa da yawa daga ciki akwai kacalla haru haru dole yana nan yanzu haka gabacin sakwato da kita manyan makamai da sama da mutum ɗari biyu hannu ne murtala bello ya fito ya duniya cewa haru dole jami'an tsaro sun kama shi da hannu na faɗi wurin da an haɗe shi na ce muku an sai ma'ada a lai rubuta ku kanu ba na ce muku talakar ku ce ba a sai ba wala in hinta abubuwa na ce muku an sai ma halilu su gobin ga shi ma an sai mai mota ruwa an ba shi masallaci zai na da ita don haka in wani mudawa kan Allah ya ce to ai kila sai sai mu ce wada muna inda an ka zauna an kai sulhu da su wada muna inda sun haka makaman su abubuwa na nan kasa ni fa ban bude komai ba kai na faɗa muku cewa an an sai mu an sai ma yan ta'addar wanda ya kawo dussa yana nan raye na san ko ta nawa an ka sawo tirelori tirelori na san waɗanda an ka kai ma dussa sun karaba kuma wallahi an ta an karaba ma ita wai ba duk abubuwan da aka yi har yanzu ban koyi bayanin rijiyoyi da an ka bada kwangiloli an ka rubuta sunan wasu ba an ka ba ta saboda haka wallahi ku bari a zauna lafiya maganganun da murtala wallahi ka dai san babu wata barazana da za a yi murtala gani babu saboda haka ku ruha ma junan ku asiri wallahi ku bari a zauna lafiya abinda fa ya discourage dina kun ka ga na rage maganganu shi na ganin yan siyasa sun fara irin maganganun da abin da ya baya wallahi in ba don haka ba in ni bude abubuwa hatta rubuta da an ka da bobo ya tisi duniya an ka suwa sai in huda muku wa an ka rubuta da suna an bakon gida kuma suwa an ka bakon gida saboda haka ya kamata ku yi a hankali sannan abin da ya kamata ku sani cewa ita wannan da'awa haka take wallahi sha'a ba sha'a wa ba mana ba sha'a man sha'a wa ba mana ba wanda ya so ya so wanda ya ki ya ki wannan tsamiyar bisa duci da kafata kuma abin mamaki kun san Allah ya da dole murtala bello yana ta cewa akwai turu birni yau sai ga shi malam nuhuri ba ba shine NSA ba national security advisor na shugaban kasa sai ga shi ta gwamnatin Najeriya da kai ne kuma na Allah shi ma nuhuri ba da kasa hinayi yi shi ma malam nuhuri ba da kasa hinayi yi nami na gwamnatin najeriya na mi maganar malam nuhu babu kanunawa akwai turo zan birni karkashin kasa da su an kai amfani ana kai ma yan ta'adda bin dubogi to abinda muka ce malam nuhu babu Allah ya saka ma da alkhairi amma ka kara cewa kuma akwai miyagun yan siyasa don haka a zaɓi kowa a ba kowa hukuncin da ya dace da shi akwai magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu